Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahra Aminu Fagi Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 23 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. ana sa ran zababben shugaban amurka joe biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartarwarsa na farko a gobe talata biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar amurka ke nunawa to a gefe guda kuma har ila yau kamfanin astrazeneca da safiyar yau litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta covid-19 covid a birtaniya da brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci dangane da bayanan da ke nuna cewa za a kwashe shekara biyar kafin a kammala aikin hanyar Kano Kaduna zuwa Abuja. Magana ta gaskiya gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya shine a saki kuɗin da za a yi ayyuka a kuma sa ido ga waɗannan kamfanin da suke ɗaukar wani aiki. a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da ake ci gaba da rabon katin zaɓe a faɗin ƙasar 'yan adawa da masu rajin kare demokuraɗiyya sun fara nuna shakku a game da sayi hancin katin wajen kauce ma kuɗin zaɓe. mu ɗauki misali zaɓe na shugaban ƙasa Eh, babu inda za a rubuta cewa ka yi zaɓe kenan in ka zaɓa cikin wanga biro kana aika koma wani biro ka je ka yi zaɓe to su yan adawa ai nijar yau duk abin da ake yi ba sai da shi ba nijar ke ma ba sai da ita ba balle kartikin da ake yi sannan muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu haram da zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. ana sa ran zababben shugaban amurka joe biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartar zartarwarsa na farko a gobe talata inda rahotanni suka ce har da tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a matsayin zabinsa da zai jagoranci ma'aikatar blinken yana da kusanci da biden bayan da ya aiki a manyan mukamin tsaron kasar a lokacin da biden yake mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin obama da yammacin jiya lahadi kafofin yada labarai da dama suka rawaito naɗin nasa har ila yau daga cikin waɗanda ake saran zai zaɓa akwai linda thomas greenfield tsohuwar ma'aikaciyar sakatariyar harkokin wajen amurka a afirka a matsayin wacce biden ya tsayar da za ta zama jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya da jake sullivan a matsayin mai baiwa biden shawara kan harkokin tsaro yayin da biden ke shirin zama shugaban amurka na 46 shida idan aka rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu. Har yanzu Trump ya ki amincewa da shan kaye. A jiya Lahadi shugaban Amurka ya faɗawa mabiyansa ta kafar Twitter cewa za a ga ɗimbin ƙuri'un da aka tafka maguɗi ku kwaci haƙƙinku 'yan Republican. biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar amurka ke nunawa waɗannan rigakafin suna da matuƙar tasiri in ji law babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na operation warp speed shirin gwamnatin sojojin amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus ya faɗa wa shirin this week na tashar talabijin na abc cewa bana jin kodar dangane da yin wannan allurar rigakafin allurar rigakafin da kamfanin magunguna na pfizer biontech da madonna suka samar daban-daban sun nuna ingancin yin aiki da kashi 95 a gwaje-gwajen da aka yi kuma yanzu suna jiran amincewar gwamnatin amurka don amfani da su gaba daya yayin da ake samun karuwar dubban masu kamuwa da cuta a amurka a kowace rana amma binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa kusan amurkawa hudu cikin goma sun nuna shakku kan yadda za a yi musu wannan allurar To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu rigakafin guda ɗaya daya ya nuna ingancin allurar da kashi casa'in na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi saba'in za mu ci gaba da tara bayanai da dama kuma za a gudanar da ƙarin bincike tare da tabbatar da sahihanci da kuma kafa tsawon lokaci na kariya in ji astrazeneca a cikin wata sanarwa a yau litinin waɗannan bincike sun nuna cewa muna da maganin allurar rigakafi wadda zai ceci rayuka da dama farfesa andrew pollard babban mai bincike na gwajin allurar rigakafin a oxford ya faɗa a cikin wata sanarwa To a gaida Zahar Aminu fage wacce za ta sake dawa nan ba da jima ba domin kawo mana karshen labaran duniyar. To da farko bayan da aka gudanar da kwarekwaryen taro da masu ruwa da tsaki har ma jama'a suka nanata bukatar gaggauta kammala aikin gyaran hanyar Kano Kaduna zuwa Abuja da kuma bayanin da ministan ayyuka babatunde fashola ya yi na cewa aikin zai kwashe kimanin shekara biyar kafin a kammala shi jama'a na ci gaba da yin tsokaci dangane da wannan al'amari daga cikin dalilan da gwamnatin tarayya ta bayar akwai yanayin tsawon hanyar wanda ta ce yana daga cikin abubuwan da za su haifar da jinkirin to sai dai honorable nasiru garba danti da ke zaman tsohon dan majalisar dokokin najeriya ya yi fashin baki dangane da abin da yake ganin gwamnati ya kamata ta yi domin kammala aikin cikin hanzari kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kuri idan ga damuwa ga abin da ya zo na sas nan da ya zo ya kawo rigima ya kawo tashin hankali ma gwamnati fiye da yadda mutane su to yan arewa su abin da ke damun su kullum ana kashe su an hana su su je gona an hana su su je kasuwa an hana su je asibiti an hana su su yi zumunci komai an hana su kuma gwamnati bata ba da damuwa akan wannan ba su abin da suka fito to idan an ce a yanda sas su kuma a kawo karshen wannan security din to gwamnati sai ta duba ta ga cewar wannan hanya tana ɗaya daga cikin dandali da ake samu ake samu wannan insecurity yaya za a kwantawa da yan arewa hankali ya za a yi su san cewar gwamnati fa yanzu ta san kama su da ake kashe su da ake abin damuwa ne a jinsu shi na nuna musu cewar wannan hanyar fa tun da tana ba da gudunmawa muna kanta ba mu manta da ita ba muna iya kokarin magana gaskiya ba haka ba ne abin da aka yi tun da farko shekara uku ina jin in ba manta ne ba aka ce za a yi gama wannan hanyar lokacin da aka ba shugaban kasa shawarar ya zo ya yi flagging off na wannan aikin kaddamar da aikin hanyar kano zuwa Zariya zuwa abuja mun riga mun san an riga an yi fasin budget kasafin kuɗi ba ta ciki dole ne a tafiyar hanya idan shekara uku nan kusan sun kusa gama ba a yi ba sai ka duba ka ga cewar a ah, maganar da ya ta shine tun da ba gwamnati sadaka za a yi mata ba kuɗi za ta biya sai mu koma mu ga cewar nawa aka kashe wannan hanyar gaba ɗaya shi bajet ɗin wannan kasafin kuɗi na ƙasar nan percentage nawa aka yi tabbatar aka aiwatar da shi yadda ake handling ɗin wannan aiki na ah, kano zaria kaduna abuja haka gwamnati take riko da aikin da ake yi na expressway na ibadan zuwa lagos ko kuma haka ake wa aikin gwamnati da suke cikin lagos na waɗannan bridges bridges da ake musu yara haka ake yi haka ake releasing din kuɗi haka gwamnati ta maida a hankalinta ba haka ake yi ba har alkawari ake musu ake bugun abin nan ake cewa an saki kuɗi biliyan kaza an saki biliyan kaza magana ta gaskiya gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya shine a saki kuɗin da za a yi ayyuka a kuma sa ido ga waɗannan kamfanin da suke ɗaukar wani aiki. kaman idan akwai wannan aniya ɗin da sa himma za a yi a gama a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wani abu kenan kamar yadda su mutane lokacin da aka yi taro a kaduna da su jami'an gwamnati tarayya aka nema shin wannan hanyar da muke magana ta waye ta janar ibrahim badamasi babangida shi wannan hanyar da farko wannan fa ba sabuwar hanya ba ce gyara ne za a yi general maintenance ne abin da suke kiransa shi ne za a yi garan bawul ne za a yi mata shekara uku uku zuwa uku da wani abu da yi shi ya ɗauka gaba ɗaya ma aka yi ta aka yi komai da komai yanzu yaya za a yi a zo a gaya mana a ce wai an yi shekara biyu uku ana yi a baya kuma a ce sai nan da shekara biyar za a yi za a kammala abin da ka yi shi sabo a shekara uku da wani abu ko a ce ma shekara hudu yanzu za ka zo ka yi gyaran sa ka yi shekara uku kana yi kuma yanzu ana magana sai ka shekara biyar honorable nasiru garba ɗan kenan yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu. Kafofin yada labaran Isra'ila sun rawaito a yau Litinin cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri a jiya Lahadi zuwa Saudiya don tattaunawa da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Rahotanni sun ce wakilan Isra'ila sun hada da Yossi Cohen, shugaban hukumar leƙen asiri Isra'ila ta Mossad sun kuma ba. ambato na'urar da ke bin diddigin jiragen sama wacce ta nuna wani jirgi mai zaman kansa yana tafiya daga tel aviv zuwa neon da ke saudi arabia wanda aka ga ya dawo bayan sa'o'i kaɗan ofishin netanyahu bai yi wani bayani ba game da wannan tafiya ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ambaci netanyahu cikin sanarwarta ta ranar lahadi game da ganawar pompeo da muhammad bin salman wanda ya gudana a neon Lebanon. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata ya kuma taya Netanyahu murnar yarjejeniyoyin kyautata dangantaka da Isra'ila ta kulla da Bahrain, Sudan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi dai Pompeo ya buƙaci Saudiya da ta daidaita alaƙarta da Isra'ila ita ma. An cakke wasu fitattun 'yan rajin kare demokradiyya su uku a ranar Litinin a Hong Kong bayan da suka amsa laifin da ake zargin su da shi dangane da wata zanga-zanga a wajen hedkwatar 'yan sanda a watan Yunin da ya gabata. Joshua Wong da sauran membobin kungiyar siyasa ta Domicisto da aka rusa a yanzu. Ivan Lam da Agnes Chow dukkansu 'yan shekaru ashirin sun amsa laifin ne bisa shawarar lauyoyinsu. Ba wasu amsa laifin bisa tuhuma ta uku da aka yi musu ba da ta shiga haramtacciyar zanga-zangar da saninsu bayan da masu gabatar da kara suka gaza gabatar da wata hujja. Mutanen uku za su iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar idan aka koma zaman shari'ar wacce aka ɗage sai zuwa ranar biyu ga watan Disamba. da yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda yayin da ake ci gaba da rabon katin zaɓe a faɗin ƙasar, 'yan adawa da masu rajin kare demokuraɗiyya sun fara nuna shakku a game da hancin wannan kati. Saboda a ce wasu alamu na nuna cewa katin bai tanadi matakan kauce ma gudun zaɓe ba, ikirarin da mahukuntar ƙasar suka musanta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya yi kuma da ƙarin bayani. Viens de retirer ma carte euh, d'électeur. J'en suis vraiment heureux. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu kenan lokacin da ya karbi katinsa na zaɓe a ma'aikatar magajin garin Yamai yana mai nuna farin cikin samun wannan kati. Shugaba Isuhu ya yaba wa hukumar zaben kasar saboda a cewarsa ta yi nasarar ƙetare dukkan wani siraɗi tun daga farko har zuwa wannan lokaci mai muhimmanci ga tsare-tsaren zaben da za a gudanar a watan gobe. Yan Nijar kimanin miliyan bakwai da rabi ne aka aka kista cewa sun yi rajistar zaɓe wanda a karan farko za a yi amfani da kati mai hoton mutum da zanen yatsu da nufin dakile dukkan wani yunkurin satar zaɓe tuni dai wasu 'yan ƙasar suka fara zuwa wuraren da aka keɓe domin karɓar katin ga wasu mazaunan unguwar yantala yau na zo ne eh, in dauci eh, katin zabe kuma na same su ba da wahala ba komi ba ban sha wahala komi ba wallahi ga sunan na same su uku da nau da na mai daci na kuma da diyata jama'a goka da himma ya ce mutane na tururuwa domin karɓar katocinsu sai dai matsalar ba sa bin layi kowa so yake take yanke a bashi katinsa a haka ana takurawa ma'aikata kai dai abin sai haƙuri sama da miliyar arba'in na sefa ne gwamnatin ta nijar ta ware domin ayyukan rajistar zaɓe da buga katoci kwangilar da hukumar zaɓe ta ƙasa seni ta hannuntawa kamfanin jimalto na ƙasar netherlands sai dai 'yan adawa na cewa suna da shakku a kan sahihancin wannan kati muhammadu mai duka jigo ne a jam'iyyar model lumana ta 'yan amayya mu ɗauki misali zaɓe na shugaban ƙasa eh, babu inda za a rubuta cewa ta yi zaɓe kenan in ka zaba cikin wanga biro kana iya ka koma wani biro ka je ka yi zaɓe saboda ga katin babu inda za a rubuta ka yi zaɓe kuma babu inda ake shigar da ita na a nuna cewa an yi zaɓe da ita balle in ka sake sa ka eh, ba ta yi an yi tsari na a yi sata hiyar da duk da mutane ke zato. Haka su ma 'yan rajin kare demokradiyya irin su dambaji son Allah na kungiyar kadet ke da ra'ayi makamancin wannan. Karta din ita da kanta in an tsaya an yi ta fi wadda doka ta tsara karta ce mai muhimmanci to ka gani arihin nata daidai sai dai a daidai zuwa ga 'yan siyasa ka gani nan dubaron su dubu ne. Yankunan jin ta bakin jami'an hukumar zaɓe akan wannan korafi bai yi nasara ba. To amma daga bisani na ɗauki ra'ayin Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. To su ɗan ya adawa ai Nijar yau duk abin da ake yi ba su yarda da shi ba. Nijar ke ma ba su yarda da ita ba balle kartikin da ake yi. Su sun sa kansu ba a tiya zaɓe kartikin nan yana akwai hoton mutum bisan shi akwai sunan shi akwai komi yadda kasan karti national na dindite akwai nimaran biro de vote za ka zaɓe so guda za ka zaɓe ba ka iya taya wani biro de vote kai kai zaɓe da shi. A ranar 13 ga watan Disambar 2020 ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi a da'irori 266 na wannan kasa. yayin da za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin kasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan na Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar ɗin za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga yusuf aliyu harande da shirin ilimi ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. akan hanyoyi da matasa masu sha'awar faɗaɗa kaifin basirar da Allah ya musu a fannin fasahar zamani. Shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta NIDDA Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi yana mai cewa babu wani ɗan ƙasa da za a bari a baya, musamman a wannan ƙarni na 21 da ake ciki. Su in ka duba ya lillinka abin da najeriya ta samu wajen kashi 20 so sai muka ga to ya za a yi amfani da irin wa'annan fasaha da suka yi da shi mu ma a najeriya ne so sai muka fara da wani abin kamar gwaji wanda muka fara shi a farkon shekarar nan a jihar jigawa mun bi mutane guda 130 aka musu training na yadda za su yi amfani da fasahar zamani su bunƙasa abubuwan nomansu da yadda za su yi amfani da wannan fasahar zamani su rinka bitar abubuwa a tsakaninsu saboda mun ba su wayoyi mun ba su intanet an ba su abubuwan da za su karanta da idan gonarka akwai abu za ka gani ka faɗa ɗan uwanka yayi nashi a ciki akwai har ma bayanai na gonar ansa wanda yanzu in ka ɗauko abin ka duba kana nan za ka iya ga gona a jigawa me ake yi a ciki so sannan akwai kuma kamar masu ba da tallafin gona a ciki masu sai da taki akwai kamfanin waya kamar mun yi amfani da kamfanin mtn mun yi partner da su akwai kamfanin nikan fasaha zamani da su ma duk suka zo suka taimaka ne don a tabbatar an yi wannan abu da muka yi wannan muka ga an yi nasara yanzu kafin karshen shekarar nan muna so mu sake horas da mutane 450 su ma duk a harkar wannan so bayan haka kuma duk saboda su mutanen karkara su samu akwai wani a cikin ginshiken taswirar akwai abin da muke kira da digital inclusion ya za a yi kaskaiwa wa mutanen karkara su ma waɗannan abubuwan fasaha zamani don su mora so muna zuwa karkara mu bude abin da ake kira community training centers wani lokacin za mu gina gu mu sa na'ura mai kwakwalwa a sa intanet a rinka yi wa horas da mutane wani lokacin akwai wanda muke kira digital job creation centers wanda muna kai wa ko makarantun gaba da primary ko kuma haka community din shi ma a basu inda mutane su iya zuwa su yi amfani da wannan su samu ilimi na fasahar zamani da sauransu. a gurguje za a iya cewa idan aka duba za a kasashen da suka ci gaba yanzu za a ga matasa suke jan ragamar duk wani abu da ya shafi fanni na fasaha da kimiyya har yi zuwa yaushe kuke tunanin najeriya a cikin wannan tsare-tsare da kuke da shi za a kai wannan mataki da matasan najeriya su ma za su kai suke jan ragama wadda ta shafi fannin kimiyya da fasaha To yanzu ma ka tambayar zan iya ce ma matasa su suke jan ragama a Najeriya. Saboda su Najeriya na farko ɗaya daga cikin mataki na damammaki yawwa shine za ka ga mutanen Najeriya matasa ne. Sama da kashi 60 na 'yan Najeriya ba su kai shekara 30 ba. duk wani mutum da yake ƙasa da shekara talatin kuma ana kiransu digital native yan zamanin kimiyyar fasashe ya yasa za ka ga in ka bai yaran ka ɗan shekara biyu yanzu waya sai ka ga ya buɗe ya shiga har da zai yi game wanda bi kai mai wayar ma baka san da shi ba sai ka ga kana mamaki so saboda wannan 'yan najeriya wanci matasan suna da wannan shauki na abin shi yasa za ka ga wasu matasan wanda ma za ka ga ba suna karkara suna abubuwa dewa da in ka fita da su a duniya za ka ga an jinjina musu kamar a watan goma da ya wuce shekara ta dubu biyu da tara akwai wani yaro da muka gano shi a katsina wanda mun gano shi ne ta hanyar wani tsare-tsare da muke da muke kiran shi startup irin muna zuwa haka jihohi mu tara matasa masu ilimin fasaha zamani mu ce kowa ya zo mana bayanin me ya iya me yake da shi daga nan sai mu zaɓi waɗanda suke da hazaƙa a cikinsu sai mu je mu musu wata horaswa ta musamman sai mu taimaka musu mu da su yi bunƙasa wannan abubuwansu so shi wannan yaro a kasana yake ko ma digiri bai gama ba amma ya yi kirkiro wani abu da yake kira ciniki gad irin wani abin ne na manhaja wanda idan ka shiga kamar gun sai da kayayyaki in kai wani abu kamar irin dan wannan ɗauke-ɗauke da wasu za su shiga su yi so ita wannan manhajar idan daga motsin mutum za ta gane yana so ya ɗauke-ɗauke ne ko zai yi wani abu sai ta faɗa masu gadi su zo su kama shi so ya yi amfani da abin da ake kira artificial intelligence ya yi wannan manhaja masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani alhaji kashifu inuwa abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen daidaita muku sautin shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya Can hakika ba da garɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa To a gaida Yusuf yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce salon VOA Hausa ya kamata gwamnati ta yi amfani da salon yaƙar ƙungiyar Boko Haram wajen yaƙar 'yan bindiga a jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. sai sako daga shehu adamu rijau ya ce a gaskiya ya zama wajibi gwamnatin najeriya ta yi babban yunkuri domin magance matsalar tsaron da ke neman kassara mana kasa domin faga alama lamarin na neman gagarar kundila allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin Sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf Bazuka mai leda gwalalo jihar Bauchi ya ce salam VOA Hausa muna kira ga hukumar zaben Burkina Faso da ta yi adalci wajen fidda sakamakon zaben da aka gudanar da fatan 'yan kasar za su amince da wanda Allah ya baiwa shugabancin kasar. a sakon haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada suka ce Salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. A madadin al'ummar karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar Filato muna kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasar Burkina Faso da su yi wa Allah da annabi su yi zaben shugaban ƙasarsu cikin kwanciyar hankali da lumana domin gujewa duk wani tashin hankali da zai biyo baya bayan fidda sakamakon wanda ya lashe zaben ƙasar. sai wani sakon haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange ya wuri da usman taka lafiya suka ce muna kira ga kungiyar malamai ta asu da ta yi haƙuri da gwamnatin najeriya na biyan ta kuɗi naira biliyan 65 ganin cewa a duniya zai yi wahala mutum ya samu abin da yake so 100 bisa 100 da fatan allah ya sa a dace Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa ya kamata gwamnatin Zamfara ta ajiye batun sulhu da 'yan bindiga kawai ta yi amfani da ƙarfin soji a yakin domin suna yin amfani da sulhu ne wajen ci gaba da aika aikarsu. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Yanzu kuma sai labarai a takaice. ana sa ran zababben shugaban amurka joe biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartarwarsa na farko a gobe talata inda rahotanni suka ce har da tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a matsayin zabinsa da zai jagoranci ma'aikatar blinken yana da kusanci da biden bayan da ya aiki a manyan mukamin tsaron kasar a lokacin da biden yake mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin obama biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar amurka ke nunawa waɗannan rigakafin suna da matuƙar tasiri in ji law babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na operation warp speed shirin gwamnatin amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus ya faɗa wa shirin this week na tashar talabijin na abc cewa bana jin koɗar dangane da yin wannan allurar rigakafin To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. Masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yadda. Yanzu kan a madadin Zahar Aminu fage wacce ta ni gabatarwa sai kuma Judy Latest Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.